Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci a cikin sabon shirin lafiya jari ce daga nan sashen Hausa Radio France International RFI sunana Umai Masani Abdulmomen. Shirin lafiya jari ce na wannan mako zai mai da hankali ne kan wani rahoto da Majalisar Dattijan Najeriya ta fitar a kwanakin baya. da ke cewa ana kwankwaɗon kwalaban nau'in maganin taron nan samfurin kodin fiye da miliyan uku a iya jihohin kano da jigawa ba bisa ka'ida ba wato dai ta hanyar maye a cewar rahoton jihohi goma sha tara na arewacin kasar na fuskantar wannan barazana lura da yadda a kullum alƙalmin masu shaye-shaye miyagun kwayoyi ke ƙaruwa. munin abin dai shine yadda matan aure da 'yan mata ke shiga harkan shaye-shaye baya ga matasa da maza da adadin suke rubanya duk kuwa da illar da ke tattare da hakan matsaloli irin na rikicin boko haram da rashin aikin yi ya ba da gudunmawa wajen karuwar masu ta'ammali da miyagun kwayoyi a yankin arewacin najeriya inda a iya shekara ta 2015 kadai hukumar yaƙi da shan miyagun kwayoyi ta ƙasar wato ndlea ta kama fiye da mutum dubu biyu a yankin arewa maso yammacin ƙasar kuma galibin daga jihohin kano ne da jigawa abin da ya sanya jihohin biyu a kan gaba wajen yawan masu shan kayan maye To wannan dai shine jigon batun da shirin zai duba. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah bai gobe. Wallahi na shiga ne sakamakon irin takura da ake yi da yawanci 'yan unguwa abin da baka yi ba ma a dinga cewa ka yi ni kuma naga kawai gwara ma in yi a ce na yin da hujja. Eh na san hanya ce mara bullewa amma kawai na yi ne saboda jin daɗin rayuwa ta in ɗan yi nishaɗi ni ma shi yasa kawai in ji na a cikin nishaɗi. Wata budurwa kenan mai suna Jamila da ake kira Jamsi da ta tsinci kanta cikin wannan yanayi na shaye-shaye. To bari mu fara jin shin ko meye kan sanya dan adam tunanin fara shaye-shaye tun daga tushe? Malam Aliko Buhari wani masanin halayyar dan adam ne da ke kwalejin share fagen shiga jami'a ta jihar Kano. A na farko akwai shekaru na balaga. na biyu kuma akwai yayin da mutum ɗin ya gama balaga ya girma akwai yanayi na rayuwa irin akwai talauci akwai jahilci akwai kuma yanayin da mutum yake yi na sana'a kamar aikin karfi to wayannan abubuwan da kuma cuɗanya da wasu mutane masu ta'arrafi da wayannan abun yana kawo wannan abubuwa to babban hadarin ita wannan shekaru da ake kiranta shekarun balaga shine zaka ga yaro kusan ya haɗa komai na babban mutum amma ba shi da hankalin babban mutum to wannan haɗarin nata shine gashi yana ga ya girma amma ba zai iya sarrafa tunaninsa ya masa linzami ya iya amfani da shi ta inda ya dace ba to wannan shine babban haɗarinta so sannan kamar in ka kalli kuma a kwaikwayo na miyagun ɗabi'u wanda yake tasirantuwa daga kallon fina-finan barkatai da tashoshin films tunda dama akwai mu a ilimi na nazarin ɗabi'a ɗan adam mun yadda cewa ɗabi'a ana koyar ta ne daga kallo ma ɗaya daga cikin alaƙar shaye-shaye da lafiya shine akwai yiwuwar idan shaye-shaye yawa za a iya rasa hankali. A fili take da illoli da amfanin da shan kwayoyi ke yi ga lafiyar biladama mafi munin abin kuma shine yadda kwayoyin kan sanya wa masu sha mugun tunanin aikata ta'addanci da dangoginsa akan jama'ar da ba su ji ba su gani ba. Farfesa Isa Abubakar kwararren likitan kula da lafiyar jama'a ne wato community health a asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano ya yi wa Abubakar Isa ɗan dago ƙarin haske kan illar da shaye-shayen kewa lafiyar jama'a ai zama da kwakwalwa tana zaune lafiya tana kana tunani daidai kana iya yin abin da ya dace za ka yi abin da ake bukata a gare ka ya zama na ka kasa wannan shi ma illa ne sannan kuma a jikin ma kuma za ka ga taɓin kwakwalwar yana iya jawo illa ga wasu ɓangarori na jiki sannan wasu daga cikin kwayoyin nan suna taɓa gaba-gaba na ɗan adam kamar su hanta su huhun shi ko koda amma dai abin da suke wa kwakwalwar illar shine babban abin tsoro domin kuwa ba in suka tashi taɓa shi zai zamana kuma taɓin ma ya taɓa wasu mutane to mu irin wannan ya fi damun mu kan abin da zai taɓa ba ɗan adam kaɗai ba zai taɓa al'umma baki ɗaya lafiya ba za ta samu ba ci gaban ƙasa ba zai samu ba zaman lafiya ba zai taɓa samuwa ba muddin ƙasa tana da wannan babban matsala To bayan da muka ji wannan illoli daga bakin farfesa, shirin lafiya jari ya ci karo da Ibrahim Sani wani matashi da ya tuba daga sabgar shaye-shaye sakamakon kalubalen lafiya da ya fuskanta. eto eh gaskiya abin da ya sa na tuba dalilai ne da yawa kaɗan daga ciki shine akwai yanayi na zubar da mutunci kuma akwai yanayi na dakile mutum akan abubuwan da yake so ya cimma manufarsa a cikin rayuwa saboda mai saboda kadewar hankali da wasu abubuwa kuma sannan akwai yanayi na idan jini ya riga ya saba da irin wannan abin wani lokacin ma zaka ji jikinka da ya zama wani iri kamar baka da lafiya gashi lafiya kalau amma ya zama kamar wani marar lafiya To rahoton na Majalisar Dattawan Najeriya da ya ce an gano matsalar tsakanin ɗaliban manyan makarantu da ƙanana, inda galibin su ke kwankwaɗan kwalaben maganin tari da namura a matsayin sinadarin sanya su maye, ko da dai ba duka aka zama ɗaya ba. Ga abin da wata ɗaliba mai suna Halima ke cewa. Gaskiya na kula sosai domin ni ma ina da ƙawar da take irin wannan ɗabi'a ta shaye-shaye, kuma har yanzu muna tare da ita. A kullum ina nuna mata cewa abin da take bai dace ba, saboda tun yarinta tare muka taso da ita kuma har yanzu saboda ina fatan ta daina saboda mutum ka ga yana wani ɗabi'a mara kyau ba za ka nemi ka banzatar da shi ba ko ka irin tozarta shi wannan baya sa mutum ya daina ka ja shi a jiki ka ringa nuna mai abin da yake ba daidai ba ne To baya ga makarantu da rahoton ya bada misali, irin waɗannan matasa kan zamo wake ɗaya mai ɓata gari a cikin unguwanni. Aminu Balarabe shine mai unguwar Ciranci a birnin Kano, kuma mun tambaye shi ko me suke wajen yakar wannan ɗabi'a? Yawanci muna ƙoƙarin nasiha hantar da yaran nan. Mai musu nasiha wannan abu da suke ba mai kyau bane, kuma ba zai kawo musu ci gaba a rayuwa ba. Domin su idan suka dubi rayuwarsu kusan su ne gaba za su zama iyaye shugabanni to in kuma ka ɓata rayuwarka da shaye-shaye me za ta haifar maka to a nan sai mu iya kwatanta su da wasu wanda muke ganin su sun riga sun girman amma samun kansa irin shaye-shayen da suke yi yawanci sai ka ga rayuwar ba ta yi musu kyau ba to idan kuma mun yi iyakacin wannan dama muna da ƙungiyoyinmu to sai mai maganin abu ƙungiya za ta fito ta yi fito na fito da su in ka ƙi ka daina to mu a wajenmu karkasha. hukumance dai a najeriya akwai hukuma guda da aka dora alhakin yaki da sha da fataucin miyagun kwayoyi wato ndlea kuma abubakar isa ɗan da goya tambayi kwamandanta na jihar kano hamza umar shin ko me hukumar take yi tun bayan fitar da waccan rahoto daga majalisar dattawa abin da ya kamata mu yi mun fara muna cikin yi kamar misali duk wanda ke garin nan na kano ya san faɗakarwa da na fito ina yi ga jama'a cewa wannan matsala fa sai kamar kisan baki ne sai taro da uwa da uba da dangi da sauransu su zo sannan banda wannan akwai kungiyoyi yanzu ka tafi koki ka tafi kofar nasarawa ka tafi mun sa jama'a su yi waɗannan kungiyoyi da kansu da kansu sannan masu ruwa da tsaki kan wannan matsala su ne ka kalli irin su pharmaceutical council wanda suke regulatin magungunan da wannan wanda magunguna ne waɗannan yadadu na lafiya na kiwon lafiya to amma wasu su ba a yadda ana yawo da su kamar yadda suka zama ruwan dare ba akwai guri na musamman wanda dokarsa ta ce a aje su to sai ga su yanzu ko ina muna nan mun kara bincika to me ya faru ta ina suke zuwa muna kan wannan mun bincika an kuma kun lura fara gano ta inda suke zuwa nan duka ba a wata biyu ba mun fara kowanne ton wajen hamsin da hudu so ba zaune muke ba tun kan a wannan magana wannan hukuma ta mu tsaye take da kwamitoci sai abinda muke zuwa ƙarin kwarin gwiwa musamman kayan aiki To ita ma uwar gidan shugaban kasar Najeriya Aisha Buhari karkashin inuwar kungiyarta mai suna Future Assured ta yi babban taronta na ƙasa a abuja kwanaki biyu da suka wuce don tattauna matsalolin da suka shafi mata da yara wanda kuma wannan batu na shaye-shaye na kan gaba ga wasu daga cikin matakan da uwar gidan shugaban kasa ke da niyan dauka kamar yadda ta shaida wakilinmu na abuja muhammad sani abubakar ta riga ta addabi arwacin najeriya kowa da kowa sani kusan a gidaje goma in ka irga mebi guda takwas suna da kangararru akan shan kwayoyi kuma har yanzu na ji mamaki yadda ba a maida shi abu ne na muhimmi wanda za a sami shi ido a kai ba to amma a matsayinmu na matan shugabanni kin january insha allahu za a bude rehabilitation convention center guda ɗaya za mu yi launchin ɗin shi wanda muna neman goyon bayan gwamnoni su tallafa ma matansu because mu mata mu muka fi zama kusa da yara kuma al'umma ma in ba mata ba yara babu al'umma so muna roƙon gwamnoni musamman eh, northern governors forum su taimaka yadda za a yi a tallafa ma matan nan kowane jiha mu samu rehabilitation center guda ɗaya wanda zai ringa duba yadda za a duba yaran nan a cire kunya ana maida su kan hanya To Madalla, a nan muka kawo ƙarshen shirin lafiya jari ce na wannan mako. A madadin wakilanmu da suka taimaka shirin kwarai da gaske musamman na jihar Kano, Abubakar Isa ɗin dago da na Abuja Muhammad Sani Abubakar, ni Umai Masani Abdulmomin da na shirya kuma na gabatar ke muku fatan alkhairi Allah ya kare mu da lafiya.